Je partirai avec pour seule valise mes mots au bout de mes lèvres, mon but donner du love jusqu'à ce que la haine capitule. Beyo wani matashi ne marubucin littattafai na kasida, a wannan ne karonsa na farko da ya zo a Niger. A sa wannan kasidun da yake yi wani abu ne mai jayo hankulan jama'a. Beo yana rubutu da Faransanci ne da kuma yaren Creole, kuma a sa yaren Faransanci babbar sa'a ce. Wannan fasaha tana tafiya karkata zuwa ga wani bangare ina ganin abu ne mai matukar mahimmanci ina rubutun littattafai da faransanci da kuma yaren creole wanda duka da yake idan aka fassara su akwai da yawan abubuwa mabambanta ina fata ga dukan wanda bai samu rubuce-rubuce na ba ya yi kokari ya karanta su musamman creole domin fahimtar yaren biyu da nake magana a kansu wi philip shi ma wani marubuci ne kuma yana alfahari saurari a yi zancen Haiti, wacce ta girgiza duka hankalin duniya. Kashi 85 cikin 100 daya na marubutan dai sun kasance suna rubutu ne da Faransanci. Har yanzu dai rubuce-rubucen littattafai yana da matsayinsa, kamar yadda marubucin ya bayyana sabbin fasahohi na zamani ba sa iya maye gurbin karance-karance. Karance-karance ko ya kasance a littattafai ko kuma ga waɗanda suka samu sa'ar suna da na'urori da dai sauransu yana ba da damar dawowa domin tattara fahimta da kuma tunanin mayarwa karance-karance a wurinsu da kuma kimarsu. Sai a haɗu a maraicen yau inda za a baje koli tare da kuma muhawarori daban-daban a can CCFN.